بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن كرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukacin ya kawo yau ashirin ga watan safar hijira Allah sallallahu alaihi wasallam daya Allah kamu yau ashirin ga watan safar jira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya kuma yau sha tara ga watan goma miladiyya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci masjidin imami muhammad ibn abdul hadi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma na mako mako kamar yadda aka saba tafsirin yana gudana a cikin suratul baqara sura ta biyu a cikin alqur'ani mai girma kuma sura da ta fi kowace sura tsawo surar da ta kunshi dukkan matsaloli da manufofi da darussa na alqur'ani mai girma idan ba a manta ba karatunmu da ya gabata kafin wannan mun yi bayani a kan aya ta ashirin da shida a cikin wannan sura mai albarka da izinin Allah ya za mu tashi aya ta ashirin da bakwai da izinin Allah ta ala bismillah alladhina yaquluna amma Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأرض Allah madaukakin sarki ya mana bayani akan cewa Allah baya jin kunya ke buɗe misalin ko da sauro ne ko abin da bai kin sauro ba ko abin da ya sauro idan Allah ya buga misali to waɗanda suka yi imani wannan misalin sai ya amfane su su tabbatar da cewa abu ne na gaskiya daga Allah amma waɗanda suka kafirta sai su rika cewa mai Allah yake nufi da wannan misalin eh? Allah madaukakin sarki ya ce yana buga misali domin wasu su bata da yawa wasu kuma su shiryu da yawa yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran amma waɗanda suke bata da alqur'ani ko Allah yake batar da su ta sanadiyar buga misali da Allah yake a cikin alqur'ani illa al-fasiqi fasiqai to sai Allah zai lissafa mana su ko kuma waɗannan fasikan su waye fasikai mun faɗi cewa abin da ake cewa al-fasiq Shi ne kharij an ta'atillah wanda ya fita daga yi ma Allah da'a shine ake ce masa fasik duk wanda bai ma Allah da'a shi ake ce mishi fasik fasikancin nan kuma kana bi ne akwai fasikanci na ma'asiya akwai fasikanci na kufa akwai fasikancin da ya tsaya a samu kan kariya cin amana zinace zinace da makamantan waɗannan a aqida ahlus sunna wal jama'a mai aikata wannan Fatiki sunansa amma ma damar bai halatta ba to ba yana na a matsayin musulmi amma musulmi wanda yake bai sabo akwai kuma Fatiki amma kafiri ana siffanta kafiri da Fatiki ana siffanta munafiki da fasiki innal munafiqina humul fasiqun lallai munafikai fasikai ne saboda ne kun kharifun an za'atin la sun fita daga yi ma Allah da ba su ma Allah biyayya to a nan bayyana malaman tafsiri da yawa suka tafi a kan cewa waɗannan fasikan ana nufin fasikan kafirci domin duk wanda bai yarda da misalin da Allah ta'ala yake bugawa a cikin alkur'ani bai yarda da alkur'ani ba ke wanda kuma bai yarda da alkur'ani ba musulmi ba ne shi ke to shine sai Allah ya ci gaba da buga mana misalin sai ya ce alladina yanquduna hadallah su ne waɗanda suke warware alkawarin Allah min ba da nisa su bayan Allah ya kulla wannan alkawarin da su kuma ya karfafi wannan alkawarin wa ya ƙafa'una ma Allah bihi an yusala sannan suna yanke abin da Allah ya umarnin cewa a tada abin da Allah ya ce a tada sai su yanke shi wa a fil ardh kuma suna yin banna a ban kasa suna ɓata abin da yake gyararre a ban kasa masu أولئك ما سألك حقهم الخاسرون سوني وأن سك تعبطون وأن سك أثارا سك لا داش Allah ya ce mana waɗanda suke ɓata ake ɓatar da su ta sanadiyyar misali da Allah madaukakin sarki yake bugawa su ne ba su kai sai ce kamar ka tambaya ka ce ya rabbi mani fasiku sif lana haula'i fasiki ya Allah su waye fasikan nan su fanta mana su Allah ce alladina yanquduna ahdallah su ne waɗanda suke wawwara alƙawarin Allah malaman tafsiri suka ce ne alƙawarin Allah wani alƙawari ne Allah madaukakin sarki ya kulla da su wasu malamai suka ce shi ne alkawarin cewa za su ba Allah maɗaukacin sarki za su haɗaita Allah maɗaukacin sarki ba za su haɗa Allah da wani a cikin bauta ba wannan alkawarin kuma tuntun Allah ya karɓe shi daga gare mu dukkanin mu gabaki daya tun muna alamun sar tun muna cikin tsakan annabi adam alaihi salam lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya yi nufin halittar mu dukkanin mu muna cikin tsakan babanmu mu annabi adam alaihi salam Allah ya karɓi wannan alkawarin daga gare mu وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على ألا أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل ثقة الشين على الخبر Allah ya tara mu ga baki in mu a lokacin muna cikin muna muna muna muna muna tsantsan baban mu annabi Adam yace alastu bi rabbikum ba ni bane mahalicin ku ubangijin ku wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya qalu bala shahidna dukkanin mu muka ce ya Allah mun shaida sannan ce an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha rafi? kab ku sake ranar gobe al-qiyama wani daga cikin ku yazo ya ce min kai bai san da wannan alƙawarin ba suka ce wannan shine alƙawarin wasu kuma suka ce alkawarin da baki ɗaya shine duk wani abu da Allah maɗaukacin sarki ya ce a tabbatar da shi na alkawari na bin Allah a tauhidi na bin Allah cewa ba za mu ma Allah tabo za mu zama masu da'a a ban kasa za mu zama masu umarni da abu mai kyau za mu zama masu hana abin da ya zama ba shi da kyau sannan kuma za mu aiwatar da wannan abu mai kyau a kan kawunan mu sannan kuma za mu nisanci duk abin da ba shi da kyau duk wannan mu sai da ya ga wannan alkawarin tsakanin shi da Allah waɗanda suka fasikai masu kafirci sun ce suka zama suna taka wannan alkawarin alhali Allah ta'ala dama ce ya yi ladina mu auku bil uqud ce ya ku waɗanda kuka yi imani auku bil uqud dukkan alkawarra ku cika alkawarin da kuka ɗauka tsakaninku da Allah alkawarinku da kuka ɗauka a tsakaninku da mutane ku cika wannan alkawarin shi yasa daga cikin sufofin munafiki akwai فإذا عاهد غدا وإذا وعد أخلف أو في رواية إذن يعلى قولي في في شعبانة يتابع القول إذن يعلى قولي في سابع cikin irin nau'ukan alƙawarra da muke sabawa sai a ce za a yi tabu an aika masa cewa karfe ta za a yi tabu karfe biyar da za ka zo waje karfe biyar da rabi ko biyar da kwata saba alƙawari kaga wannan yana cikin alladhina yanquduna ahda Allah waɗanda suke wawar alƙawarin da suka yi da Allah alƙawarin Allah madaukakin ciki min ba'di mithaqihi bayan Allah ya karfafa wannan alƙawari Allah ya karfafa alƙawarin alƙawari ne da gaske amma sai su wawar wannan alƙawarin sai su saba alƙawarin ba za su yi shirka ba sai su suna shirka alƙawar kuma za su yi kafirci ba sai su suna kafirci alƙawar kuma za su yi bida ba sai su suna bida alƙawar kuma za su yi saƙo ba sai su suna saƙo kaga annabin ya kuzo na ahad Allah min ba'di bitaqati sannan wa yaqta'una ma amara Allah bihi sannan suna yanke abin da Allah ya umarni an yi sada cewa a tsada malamai ta ce ma amara Allah bihi an yi sada shine al-arha zumunta sada zumunta Allah ya yi umarni da cewa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام في كف كف ده الله مدعو في الإنسان وأنتم كنتاش ذاوي روحا وكان شيدا ده الله أمانة حذا الذي تساءلون به wanda kuke roƙo da shi in kun tashi kuna cewa don Allah a mana kaza to ku yi kaffa kaffa game da shi ku tsara dokokinsa sannan wal arhama sannan ku ji tsoron yanke zumunta ku yi kaffa kaffa game da zumunta ku kaffa kaffa da zumunta masu yanke zumunta Allah ya la'ane su Allah ya la'ane su a wurare a cikin al alƙur'ani wata aya da ke kama da wannan wawun ce aka cire sai kuma ƙarshen ta suka saba ko wannan ta ce alladina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار kaga wanda ne na ahda Allah wanda suke warwar alƙawarin Allah min ba da saqihi bayan Allah ya karfafa alƙawarin wa yaqauna ma amara Allah bihi an yusala sannan suna yanke abinda Allah ya ce a tada abinda Allah ya ce a tada shine al-arham zumunci wa yusiruna fil ardh أولئك لهم اللعنة ما سين والنسنة سين والغلة ولهم سوء الدع مثنى ممونا جدا جدا سنة الله يرى ممونا لدموم تاني أو آية تنسى كذب فهل عسيتم إن توليتم أن تدخلوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم هل عسيتم يزكم كتب من in tawallaitu kuka juya baya kuka juya ma addini baya an tufsidu fil ardi fi tabna aban qata wa tuqatti'u arhamakum kuma kun ayyayyanta zumuntakku التي أولئك الذين لعنهم الله ما تينكز منها ما تمنى أبن قطع سوني ولن دع الله يتعيني مساء البركة أصمه Allah ya kurumtar da su ba sa jin gaskiya wa abu absarahum sannan Allah ya tsinta idan suka zama makafi ba sa ganin gaskiya kuma faɗa musu gaskiya ba za su yi ba ba za su ganta ba ana nuna musu gaskiya su ce wani gaskiya mun gane mun ga ita ce ka'ida da ka Allah madaukakin ciki nan yana ce mana fasikan nan waɗanda ba sa gane ba sa yadda da misalan da Allah maɗaukacin sarki ya buga su ne ga siffar su ta farko yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi suna kwance alkawarin da Allah ya kulla ya ce a tada shi a wannan alƙawarin, bayan Allah ya karfafa alƙawarin. sannan na biyu ويقعون ما أمر الله به أن يصلع sannan duk abin Allah ya ce a tada suna tsinke shi Allah ya ce a tada zumunta amma ba su sada zumuntan nan dangin mutum na baban shi da na mahaifiyarsa dukkanin suna ana a lugar ana ce musu al'arha يسمون الأرحام malaman fikin ne daga baya sai suka zo suka bambanta idan suka ce al suna nufin dangin uwa zawul arham wanda asali ba sa gadan mutum asali ba sa gadan mutum sai idan an rasa kowa a dangin mahaifinsa to sai a dawo bangaren su al sannan su kuma dangin mahaifi malaman fikin sun su al'afari. sai su makusantan mutum su kasa su gida biyu akwai asiba asila kenan akwai kuma zaul arha abin da ashabul to amma a duka idan ya ce ulul arha to yana nufin dangin baban mutum da dangin mahaifiyarsa shine sai ya ce wa ulul arhami ma awla ba ba'd fi kitabillah wa ulul arhami dangin mutum na baban shi ko kuma na mamarta aula fi kitabillah ba'dhum aula kitabin da su suka fi cancanta a littafin Allah madaukakin sarki mutum ya sada zumuncin ya kyautata musu to masu saba ma Allah madaukakin sarki cikin abin da suke aikatawa akwai yanke zumunta wasu malamai suka ce a'a an yi sala wa ya tsawon ma ma Allah bi an yi sala suka ce duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya ce a sadar da shi to idan mutum bai sadar da shi ba to ya shiga cikin wannan aya misali ibada Allah madaukakin sarki ya umarce mu mu sadar da ita a rana an umarce mu da cewa mu salloli guda biyar ko ana buƙatar waɗannan sallolin a sadar da su a yi asuba a yi azahar, a yi la'asar a yi magriba a yi isha'i ta a tsiyin wata ta a zaɓi wata a tsiyin wata to yana cikin an yi ma amara Allah bi an musala Allah ya umarni a sannan rukunan musulunci ga baki na su guda biyar din nan suna cikin waya wa ya kauna ma amara Allah bi an musal ta sabin da Allah yake a tada yanke su mutum ya zabo wani ya yi alhaji yana da ikon yin sa duka amma ya zabo wani ya yi to ya shiga cikin waya ya kauna ma amara Allah bi an musal yana ciki so daga duk wani umarni da Allah madaukakin sarki ya shiga cikin wannan ba kawai sai ta da zumunta ba amma ta da zumunta malamai daga cikin magabata kamar ibn abbas radiyallahu anhu ma yana cikin wanda suka kama suka fassara wannan cewa wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal suka tsaya al-arham suna tada suna suna yanke zumunta ba sa tada zumunta sada zumuntan nan haƙƙi in kana da ɗan uwa to haƙƙi ne ka sada masa da zumunta manyan malaman mu suna cewa sada zumunta mataki mataki akwai matakin da zai kai ma mutum ka kai tattaki ka tafi ka je ka gan shi akwai matakin da za ka je kai tattaki ka gan shi kuma ka bashi wani abu zuwa kawai ka gan shi bai isa ba kana da dan uwa kana kai kuma mawadaci ne to bai wadata ba kawai shi kenan sai dai ka je ka ce ka zo ne kai ku gaisa ku gaba a bayan kun gaisa da ba kuma ku gaisa da hannu ku gaisa da hannu kai masa wani abu a wannan zamanin akwai matakin da za a kai kana da ɗan uwa sada zumuntarsa ita ce sada zumuntarsa shine ka ɗawaya ka kira shi ko kai masa tek ka gaishe shi sannan masu salama an tambaye shi game da waye mai sada zumunta maza suka ce ba mai sada zumunta ba ne wanda sai an mishi shi kuma ya maida walakin alwasila man yasilu man qata'ahu wanda ake ɗauka mai sada zumunta shi ne sai duba ka a cikin jirginka wane ne da bai tuna da kai ba kai sai ka tuna da shi kana da lambar sai yana da lambar ka amma baya kiran ka sai kawai sai ka ɗauko waya wata rana kawai sai ka kira shi salamu alaikum wa alaikum na kira ne saka da alkhairi Allah shi na gode in na tashi ne ka tafi ya dane baya zuwa wajen ka baya hudda da kai sai sai kai tattaki sai ka tafi wajen su wannan sada zumuntar uwa yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da kwanciya hankali da kau da mugayen fassarori a cikin zuciya duk ranar da kake da wani ɗan uwa ka daɗe baka baka sada zumuntarsa ba to shi sai ya ka maka sake take kala kala wanda da yake nufi ai wani yanzu dan ya ga ba kuɗi ne shi yasa kaza amma kuna haɗuwa sai ka duk waɗannan fitilin da suke cikin zuciya ka duk sun kuna kaisawa sai ka ji babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana falalata da zumuntan sai idan mutum ya tashi wani bawan Allah ya tashi ya tafi zai je ya wani dan uwansa dan Allah Allah madaukakin sarki fa arsala Allah malakan ala tariqi sai Allah ya kafa wani mala'ika akan hanya wannan bawan Allah ya zo wucewa sai mala'ikan nan ya ce ce na za ka je ce zan tafi wajen dan uwana ne a ƙauye kaza sai mala'ikan ne tambaye shi ce ba ka da wata manufa ta zuwa wajensa ba wani abu da kake tsammani ka samu in ka je wajensa ce ina na zan ziyarci shi ne kawai dan Allah ya ce ko Allah madaukakin sarki ya ce faɗa maka cewa ya gafarta maka hadisi ne sun kaga wannan ya zaci to shi yasa sai Allah ya shigar da shi a cikin ayyukan fasikai akwai qabul arha akwai yankin zumunta ba sa sada zumunta to shi ne wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala sannan wa yufsiduna fil ardh sannan suna banna a ban kasa duk inda Allah zai faɗi cewa masu fata zumunta masu yanke zumunta to za ka ga sai Allah madaukakin sarki ya ce maƙwannata ne a ban kasa a waɗannan ayoyin guda uku da wannan ayat cikin suratul baqara da waccan ayat cikin suratul ra'd da kuma ayat suratul muhammad duk su sai da aka faɗo yusiluna kaga can ya ce wa yaqra'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahum al-la'natu wa lahum su'ud da'a ar-ra'd anan kuma ga ya ce wa yaqra'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika hum al-khasirun أبو محمد سيسف هل عليكم ينتوليكم أن تفسدوا في الأرض قال أن تفسدوا في الأرض في أكثر وتقصروا أرحامكم أرحامكم فسأل أولا عليك داديو سأل راح سورة محمد في أكل إين واحد كم ما تينك زمن كان شان أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار شان كما سورة محمد في أكل أولئك الذين لعانهم الله ما فساد ما تينك زمن كان a nan kuma sai Allah mana kuske sai ce ula yake humul khasiru waɗanda Allah ya ƙi ne mawa su ne tafafu su ne tafafu su ne tafafu to shi ne Allah mana kuske sai ya ce wa yaqra'una ma amara Allah bihi an yusala wa yusilu fil ardh suna banna a bankasa mun yi bayanin da yana tsaro fil ardi a baya a can a cikin suratu a kafafan farko da alqur'ani wa idza qila lakum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ala innahum humul mufsidun isadi abin da ake cewa mai shine mutum ya bata abin da yake a gari shi da ake cewa mishi isadi ko fasad shine sai Allah ta'ala ta ce ula'ika humul khasirun masu aikata haka su ne tababbu abin da ake ce ma asara shine mutum ya tsammani zai samu amfani amma sai ya zama kishi ya ya samu shi da ake ce masa khasara shi yasa a haka kasuwanci akwai ributun akwai khasara ributun abin da ya dora akan abin da kake da shi na uwar kudinka Kasara kuma shine ka rasa kuma kai ka rasa riba sannan kuma a bita a cikin kuma shi na ke cikin kasa'a asali a kasuwanci sannan daga cikin kasara akwai rasa abin da kake tare da shi kasa'a kenan kasara za ta iya ɗaukar da rasa abin da kake tsammanin ka samu sannan kuma za ta iya ɗaukar rasa abin da kake da shi to su masu waɗannan sukofin fasikai waɗanda ba su fahimtar misalan da Allah madaukakin sarki yake buga musu to duk sun rasa biyu abin da suke tare da shi sun rasa kaga shi yasa can a wani waje Allah ta rauna bikum bil aksarina a'mala kaga bil aksarina a'mala shin bana ba ku labarin waɗanda suka fi kowa asara a aiki ba suwaye الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يفسرون صنعا سوني وانا بسكة فاتة عجوة سؤال عجوة الدنيا سكة فاتة لو مسوس ثم إذا أحد الله رضا تعمل على أما بذل تعمل على الذين ضل سعدهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سنة تنبانا أبو أدرك ذكي كان دي الله أدرك أدرك شيء أي سياسي shi ya sa wani wajen sai Allah mu ya ce alladhi da khasiru anfusa hatta rayukan su ma suka yi asara rayukan bai musu amfani ba ran da ba abauta ma Allah da shi an yi ma Allah da'a ba a je a shiga aljanna to wannan ran ya zama a tare ne in rayuwar da nake ciki a yanzu duniya kawai hagan hagan kai kai ko duniya ba ta samuwa in ta samu ma ta zo ta yi inkilabi ga mutum ta juya shi sai masa juyin masa wani kwata-kwata ba zai samu duniya wani kuma sai ya samu sai ta juyar da shi shi ne wannan to haka wannan ayar ƙarin bayani take yi a game da ayar baya إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله به بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون to da ci gabanta ne kamar an tambaye ka an ce bal khasirun shine Allah ya bada waɗannan sufufin ga sufa su ta yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi sufa su ta yaqra'una ma amara Allah bihi an yusala sufa su ta wa yufsiduna fil ardh me sakamakon waɗannan sufofin gabaki ɗaya al-khasara ulaika humul khasirun a can kuma ar-ra'd ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud da suna da tsinuwa sannan kuma suna da mummunan gida mummunan makoma kaga duk sakamakon su ne amma waɗannan su ne miyagun sufofin su guda uku saba alƙawarin Allah na biyu kin sada zumunta sun bata da Allah sannan sun bata da bayan Allah sannan sai suka haɗa duka wa yufsiduna fil ard burin su shine su haifar da banna a bankasa duk abin da ake nema na gyara to su ba sa son ai gyara sai dai ai ta lalacewa ai ta lalacewa to shine sai Allah madaukakin sarki kuma zai sake yin zai sake ba mu darasi ne a game da cewa kafirci ba shine mafi girman zunubi da za a yi ma Allah madaukakin sarki a banka shi yasa yake wala ya ba li ibadihi al-kufra Allah bai da bayan shi kafirci ba Allah bai da bayan shi kafirci ba to shi yasa zai sake ba mu darasi a game da kafirci kuma Allah madaukakin sarki zai sake tattaunawa da kafirai zai buga musu wani misali misali na abin da ya shafe su su kalli wannan abin ya za a yi a ce su kafin ma Allah madaukakin sarki alhali da abin da yake faruwa da su a rayuwarsu kuma shin ba su taɓa tunani cewa Allah ke wannan abin da za a ambata mana ba shine sai Allah ta'ala ya ce dai taqulu lillah كيف تكفرون بالله كيف Allah ya ce kai fa takfuruna billah ya ya za ku ku kafirce ma Allah wa kuntum amwatan alhali da ku mamata ne ba ku da rai fa ahyakum sai Allah ya hura muku rai kuka zama masu rai ثم يميتكم بدبايا كما سي الله مدوكتين سلمي يكشف يكفرنكم ثم يحييكم سنكم يساك رايتكم ثم إليه ترجعون سنكم قال الله مدوكتين سلمي ذا أميدكم لا تقف wannan wani darasi ne da misali da Allah madaukakin sarki yake buga mana kafiri ya kamata ya tunani a game da wannan na farko shi shine mutum ya tunani wai waye ya halice shi wane ne ya halice shi sannan in ya yadda ya gano waye ya halice shi wai dan ne aka halice shi sannan in ya gano dan ne aka halice shi wai me yasa aka halice shi a haka yadda yake duk nan da muke nan da Allah ya ga dama sai halice mu wata halitta ta daban kuma ba wanda zai tambaye shi la yusalu amma yaf'al ko ko mu ne muka zaɓi cewa ga yadda muke so Allah ya halice mu akwai wanda shi ya zaɓi cewa ga yadda yake so Allah madaukakin zuciya halice shi lokacin da za a halitta shi an yi shawara da shi ko babanka da shi ne ga maniyyinka da mahaifiyarka da ita ce aka zuba maniyyinka a cikin mahaifiyarta a cikin mahaifarta ba tambaye da cewa me za a yi ba su dai sun ganka sun ganka amma ba a shawara da su ba balle kai to ne Allah ce madaukaki yace kaifa na billah ya za ku kafirce ma Allah ya ku kafirai wannan tambaya ce tambaya ce ta inkari kamar Allah madaukaki sarki yana ce musu ce la yanbaghi lakum ayyuha al-kafiruna an takfuru billah ai ba baya tantance ya ku kafirai ku kafirce ma Allah Sai kamata ba in kuna da hankali kuna da tunani ku zama kun kafirce ma Allah madaukakin sarki Allah ya sanya shi a matsayin fi'ili mudari yace kaifa takfuruna billah fa ka'annahu yadullu ala al-istimrar wa tajaddud fa ka'anna kufrakum mustamirrun wa mutajaddid kafirin su kamar kullun sabantuwa yake kuma abu ne ne ci gaba saboda ne sirrin shine za a ci gaba da rubuta muku zulubin kafircin nan shi tafi Allah ya tafi bai ce kaifa khatartum ba sai ce kaifa takfurun dan za ku kafirce akwai karfafa bayani a wajen amfani da fi'ilin da ke nuna ci gaba ya za ku kafirce ya za a fi ta kafirce ma Allah maɗaukacin sirri wa kuntum amwatan alhali da can ba ku da rai amwat jam'i ne na maitun ba sharda maitun idan aka ce maitun shine wanda bai da ruh ko azimul haya wanda bai da rayuwa shi na ake cin amma idan aka sanya shi da shadda aka ce almaitu to jam'in sa ce mai almaitu innaka mayyitun wa innahum mayyitun idan suka ce da malaman da suke bin kalmomin larabci sai suka ce an ce mai yi shi ne kowa nan yanzu kullu ya mai yi yanzu nan dukkanin mu mai yi ma ba nan da yi ai allazina sayamutu allazina qaddara lahumul maut wannan da aka kaddara mana mutuwa Shi ne mai yi shi yasa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama mai mayyitun kai za ka mutu wa innahum mayyituna kuma su ma za su mutu kaga mayyitun kenan amma idan ka ce mai tun to sai jam'in sa sai ya zama amwat wanda ya riga ya mutu kenan wani daga cikin masu luka yake to a ya sa'ili an tafsiri maitin wa mai mayyiti فدونك قد فسرت إن كنت تعقله فإن كان ذا حي فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل yace ya sa'ili an tafsiri maitin wa mayyitin ya wanda yazo yana tambaya ta mai bambanci tsakanin kalmar mayyitun da shadda da maitun babu shadda ce fa duna ka tafsirtu in kunta ta'qil ga shi ka fassara ta zan bambanta maka kana da hankali da bambanta ya bayanin yake fa in kana da hayyan فذلك ميت idan har yanzu yana da rai amma zai mutu shi ne ake ce masa mayyit sai ce wa malmaitu illa man ila alqabr yufrad amma maitu babu shadda ne wanda aka dauke shi rangaran da za a kai shi makabarta an gawa to daga maitun gawa mayyitun mutumin da zai mutu kowa zai mutu shi yasa kulluna mai mayyitu kowa zai mutu amma wanda ya riga ya mutu to sunan shi maitun to shine nan amwat wa kuntum alhali ba ku da rai fa ahyaakum sai Allah ya rayar da ku wannan wa kuntum din malamai sun yi bayanai akai al-imamu Abu Hayyan rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa uh, al-Aql Muhit sai da ya kama gangamu guda bakwai me ake nufi da al-mawtul awwal dinna da kuma al-ihya awwal domin a cikin nan za mu ga ai mutuwa ne rayuwa ne ko كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا الموت الأول فأحياكم الحياة الأولى ثم يحييكم الموت الثاني ثم يحييكم الحياة الثانية هو الإحياء الثاني yanzu mun samu mutuwa biyu mun samu ne rayuwa biyu rayuwa biyu mutuwa biyu rayuwa biyu mutuwa biyu an ce kuntum amwatan wasu malamai suka ce amwatan dinnan ana nufin tun lokacin da muka kasance baban mu annabi adam alaihi salam ai Allah ya halitta shi daga yanku ne ko to wannan yankun bai da rai fa kuntum amwatan da kan ku ku da rai ne anna abakum kana tsinan lajiman baban ku ya kasance كفاية وانت أكبر فابعة ما تدري إن أكبر فأحياكم في أن لا يقوى ما تدري وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فدعوا له ساجدين kaga baban mu annabi adam alaihi salam kenan shine wa kuntum amwatan alhali ba ku da rai fa ahyakum sai Allah hura muku rai kaga al-maut al-awwal shine kasancewar baban mu annabi adam alaihi salam yanku kasa tirbaya wacce take faɓaɓɓiya ta bushe in ka buga ta sai ka ji tana fas fas fas fa ahyakum Allah madaukakin sarki ya hura masa magana kan magana ta biyu suka ce wa kuntum amwatin alhali da ba ku da rai ai wa kuntum wa kuntum fi zarratin fi salbi abikum adama lokacin kuna kwayar zarra a tsakan babanku annabi adam alaihi salam fa ahyakum fa akhrajakum min sai ya fitar da ku daga wannan tsaka suka ce wannan ita ce ma'ana al-mautul awwal da kuma al-ihya'ul awwal magana ta biyu magana ta uku suka ce kai fa taquluna billahi wa kuntum amwatan ya za ku kafirce ma Allah wa kuntum amwatan alhali kun kasance mamata mamata suka ce me mamatan nan shine kun kasance mani da aka sa shi a cikin mahaifa mani ba yi da rai irin rayuwar da kake samu irin rayuwar da nake duk da ilimin biology suna cewa abu ne da rai ko ko ba in wata rayuwa ta zuba ta kimiyya a a rayuwa addini ba yi da shi fa ahyakum bi Allah hura muku rai ka zama dan adam inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 nutfa أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه فينفخ فيه روحا ويأمره بأربع كلمات بحسب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد يا أيها الناس إنا خلقناكم يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم لا تنقل قسم شيء مليني شيء وكنتم أموال فأحياكم في الله مرة قسم يميد كومتاني يقول أبو مرة وإن شيء مغانا تقول wasu ba malamai suka ce kaifa taqumuna billahi wa kuntum amwatan ya za ku kafirce ma Allah madaukakin sarki alhali can ba a halicce ku ba ba ku fa ahyakum sai Allah ya hura muku rai ya halicce ku suka ce ita ce ma'ana to kun ga mun samu al-mautul awwalu mun samu al-ihya'ul awwalu mun samu mutuwa ta farko da waɗannan ma'anonin duk za su iya ɗauka cewa mutuwar farko tana nufin baban mu annabi alaihi salam lokacin da Allah ya nufin halittarsa a matsayin da kube da rai sai Allah ya fa ahyaku alhayatu al-ihya'u al-awwal kenan Allah ya hura masa rai sai zama dan adam ya zama mutum me rai me jiki me tafiya me magana me motsi me hadda mai fahimta me karatu kaga fa ahyaku kenan sannan haka ma'ana ta biyu haka ma'ana ta uku haka ma'ana ta hudu duk za su yi nauka akwai sauran ma'anonin ba su da karfi sosai guda uku amma waɗannan ma'anonin guda uku malamai sun ambace su shine ake nufi da da ba mu da rai mamata ne mu daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki ya samu mana da rayuwa kage to ya za ku yi wannan ko ko kai ne kama kanka kai ne kama kanka haka akwai wanda ya taba iddi'a'in cewa shi ya halitta kanshi a cikin mutane yace shi shi ya halitta kanshi sannan ka taba ganin wanda ya zai ce shi shi shi ya halitta mutane ko gidan giyan wake sha amma ya san ƙarya yake to shi ne na Allah yake tambayar su a hankalci sai fa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ya za ku yi ku kasance ya za ku yi ku kafurce ma Allah madaukakin sarki kuntum amwatan alhali ba ku da rai da waɗancan ma'anonin da muka ambata fa ahyakum Ya Allah ya rayar da ku ثم يميتكم daga baya sai Allah kuma ya kashe ya kashe ya karɓi rayukan kun ga almautu tani ke mutuwa ta biyu sun bayu sun sannan ya rayar da kusan duk malamai sun tafi akan cewa wannan mautukan ta biyu almautu mutuwa ta biyu ana nufin mutuwa da kowa ke yi kai ba na lilla ya za ku kafirce ma Allah kuntum amwatan alhali da ba ku can ina jin nan masallacin dukkanin mu shekaru 120 da suka wuce ba kowa shekaru na ɗibo da yawa ne shekara ɗari da ashirin ba kowa a masallacin nan duk yan masallacin nan duk da mu tun daga babban masallacin nan har ƙarshen a akwai wanda shekarun shi ɗari da ashirin yana na ya daga hannu dan baya bayan nan kamar na ga akwai wani can ɗari da ashirin babu kaga sai Allah ya kamar da ku ثم يميتكم zai yi wuya a ce nan da shekara ɗari da ashirin kowannen mu na nan kaga kun mai yume dukun ke kun mai yume dukun sai Allah madaukakin sarki ya kashe ku mutuwar da kowa ke wani Allah madaukakin sarki ya karbaransa ta hanyar haɗari wani Allah madaukakin sarki ya karbaransa ta sanadiyar rashin lafiya wani Allah madaukakin sarki ya dauke ransa ya karɓi ta sanadiyar fadawa ruwa wani haka nan siddar kawai yana da yace ya mutu wani yana zaune kawai ya fadi ya mutu al-maut wahid lakin asbabahu muta'addida mutuwa ɗaya ce amma tana da sababba da yawa kowa da yadda Allah ya kaddara masa zai mutu to kaga sai ya kashe ku ya karɓi rayukan daga baya kuma mai sun bai yi ku sannan sai ya rayar da ku ya sake dawo muku da rai mun faɗi cewa wannan almanku sani din mutuwa ta biyun kusan duk malamai sun yarda cewa ana nufin mutuwar da kowa ke yi sabanin da suka yi akan mutuwa farko kuma mun faɗi sabanin da suke kaga sun mai yi sun mai yi sannan sai ta yi da ku a kura rai ثم نفق فيه أخرى فإذا هم يام ينظرون إن أكا هو غريت يقوى قمي أنا فلتي هو أنا كلم جونا wannan maganar da Allah ya makafirai kanta za ta faɗi ta a ranar lahira قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل za su ce rabbana a mata na ta yi. ya Allah to bi maka karɓi rayukan ka kashe mu to biyu da san ba mu sannan ya Allah mana malaukakin sarki kai ne ka kura mana rai ka samar da mu sannan ya Allah kai da kai karɓi mu kuma muka mutu sannan kuma ya Allah ka sake tayar da mu ta hanyar ila khurujin min sabi to ya Allah za ka sake ba mu wata dama mu koma duniya mu je ne aiki na arziki sannan mu sake dawowa ka ga mutuwa sai uku kenan a sake rayar da su rayuwa ta uku ina ba zai yi in aka yi wannan shi ke damar da Allah ya ba shi kenan a wannan rayuwa wannan rayuwa wannan rayuwar alhaya wannan al'ihiya usani ala wannan al'ihiya al'awwal lan to damar da kake da ita ke wannan rayuwar da Allah ya ba mu to aro ce ita ce damar da Allah ya ba mu in ka ga dama ka yi ta ta ci gajiyarta in ka ki ka ci gaba da abin da ka ga dama na saba ma Allah da kin bin dokokinsa kana da lokacin da zaka mutu in mutu shi kenan wallahi komin da za da za yi sai dai mala'ikun mutu ba ba mala'iku mala'ikun mutu ma in kai magana su taka bugun قالوا يا ليتنا نرد فنعمل غير التي كنا نعمل يا داود نعم هذا زين الله أي فات الأوان لو شنكو يا رجا دامت دعك باو أولم نعمركم فيه ما يتذكرون man a wa ja'akum an-nadhir fadhu fa ma lil-zalimin min nasir sai mun ba ku dama awalam nu'abbirkum la yatazakkaru fihi man tazakkar Allah zai ce ma mutum a wuta shi ashe ba marayar da damar da muka baka ba da ya kamata a tsaya kai kula da abin da ake faɗa maka waje a kuma mai wa'azi bai zo muku ba suka ba ko kuma ma da zalimi na min nasi ku suka ba da na azaba da ba kafirai ba su da wanda suke bake su to da ka billahi la ilaha illa hu hadiran wa ku wannan rayuwa abuci Allah ya ba mu in kana da hankali kana da wayo kullum ka shine ya zama mai kake yi na arziki a ciki ba na siya ba kuma kai gururi da da damar da Allah ya baka ta lafiya dukkanin su ba su tabbata kai gururi da damar da Allah ba ka ta kuruciya kai matashi ne sai akwai babanka ka kalle shi shi ma da matashi ne amma yanzu ya yi tafi tsere sai da babanka ka ganin zai wuce ka shi ma ya fi wancan matakin sannan kan kai gururi da dukiya duka abu ne kuma duk wanda bai ci gajiyan waɗannan ababen da Allah madaukakin sarki ya bashi ba to zai yi da na sani a kansu ranar gobe alkiyama kuma Allah zai masa hitaji a kansu kuma Allah ya masa azaba a kan wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ba mu shi ne wannan so da kafirai nan gashi Allah yana faɗa musu Kai kaifa taquluna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum ثم الآخرة تسكي ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين واعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل يا الله من يدمن إليه الآخرة آه الآخرة باء بعد أذن الدنيا ألا يباك أذن shi yasa rayuwar da Allah ya baka ya yanke maka hanzari shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah ya ku bashi hanzari ne mutumin da Allah ya kai shi shekara 60 a'azara Allah ila mi'in ballaghahu 60 sanatan Allah madaukakin sarki ya yanke ma mutumin da ya bashi shekaru 60 ya yanke masa hanzari ba ka da wani da za ka ba Allah shekara 60 goma farko kana yaro ka sake goma ta biyu goma karfi shekara ashirin kenan karfin jiki goma ta biyu karfin kwakwalwa da hadda goma ta hudu arba'in karfin tunani eh? zuwa goma ta biyar hamsin kenan tunanin ka ya tattara ka zama duk abin da za a yi na tunani mai zurfi to ku za a nemo su ne masu hangen nesa in aure za a ɗaura shi a ce a nemo ka duk wani abu da ya kakare shi a ce a samu wani yana da ba ya kai shekara hamsin shekara sittin su fara tattara ina ka ina ka shi ke wani abin da ya rage maka yasa ko a tarihi da kalli wanda suke duk abin arzikin da mutane suke za su ga sun yi rayuwar su dai a mafi yawanci za ga sun bi a hamsin din nan ne in malamai ne masu rubuce rubuce za ka ga irin waɗannan shekarun suka ci gajiyar suka yi amfani da su Allah ba mu ikon cin gajiyar wannan mashinan sai Allah ce sun ma ilaihi turja'un sannan kuma ga Allah madaukakin sarki za a mai da ko kun so ko kun ki zuwa ga Allah madaukakin sarki za a mai da ku sannan kuma aka mai da ko jan Allah madaukakin sarki shikenan sai magana ka tare za a muku hisabi sa muku hisabi a bincika duk waɗannan ni'imomin da Allah ya ba ku ni'imar rayuwa me yasa ma'aikin sallama hadisa ne mamu tabarani da isnadi hasan ya lissafa wasu abubuwa guda biyar ya ce su ci gajiyar su kafin biyar ne na farko hayata da kamla mauti ka ci gajiyar rayuwa kafin mutuwar ka ta zo mutuwar nan tana da ban tsoro rayuwar ba tana da ban tsoro babban abin tsoron shine ba wanda ya san ranar da zai mutu yanzu nan duk da mutum ranar da za a mutu da za mu sai mutum zai tare a masallaci ba waya ya kashe waya shi ba zai kallon wasa ko ba zai kalli komai ba balle a tuho hoto ya kalli wani hoto ba zai fita waje ba ya kalli wani abu ba zai zauna da wani ya gulma da shi ba ba zai yi karya ba duk wani abu na zaben Allah sai mutum ya zai tattara ra'ayi a masallaci sai da abin masarauyi ta abin arziki sai sallah alwala shi na karewa ya zagaya ya je sake sabuwa alwala amma haka ne ba sanar da kowa ba koyaushe za ta iya zuwa shi ne babban tsoro kaga a yasar da mako shi ne nan ƙarfin kina duk mutumin da ya san cewa Allah madaukakin sarki shi ne ya halicce shi da ba shi kuma halittar nan ba an yi ta don wasa ba ne don warki to ya kamata ya makansa faɗa ya kamata ya makansa da nazari ya tsaya ya abin da ya kamata ya yi domin wannan rayuwa tana da ƙarshe lokacin da kuma zai suna da lokacin da shiga ya ta gaba hmm? to bismillah huwa alladhi khalaqa lahu abin nan kuma ya yi na damu shiga gaba shiga gaba ci gaba هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فتواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Allah madaukakin sarki ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah madaukakin sarki shine wanda ya halitta muku abin da ke kasa gabaki daya na ku ne kuma ila samani daga nan Allah madaukakin sarki ya nufaci sama فسواهن سبع Allah الله مدوكين سركي يا ديديتا a matsayin sammai guda bakwai وهو بكل شيء عليم كما الله مدوكين sarki shi ne ilimi ne masani ne a gaba da kowane abu bayan Allah madaukakin sarki ya fita cewa ya za a yi kafirai kafin shi ma Allah madaukakin sarki ya za a yi kafirci bayan Allah shi ne wanda ya samar da su da ba su sannan ya karɓi su. sannan kuma daga baya ya tayar da su zai musu hisabi kuma ya sa ya ba kowa sakamakonsa ke ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah madaukakin sarki shine wanda ya halitta ku lakum ay min ajlikum wannan lamun din ko ta zama lamun ta'lil ce ay li ajlikum ko kuma ta zama mai lamun mulk dan su aka yi mallaka duk wani abu da ka gan shi Allah ya yi shi a duniyar nan to ya yi shi ne dan dan adam dan dan adam Allah ya yi Allah ya yi shi ne dan dan adam dan dan adam Allah madaukakin sarki ya yi shi ruwa dan dan adam Allah ya yi shi wuta dan dan adam Allah ya yi ta duwatsu dan dan adam Allah ya yi su ƙasa dan dan adam Allah ya yi sararin samaniya dan dan adam Allah ya yi sauran da abubuwa da kake ganin su dabbobi na ci da dabbobi na hawa da tsuntsaye waɗanda ake ci da tsuntsayen da za ka kalle su ka ji daɗi a zuciyarka kawai kalansu ka birge ka da waɗanda za ka saurari kukansu kukansu ya ma daɗi dukkanin su Allah mada kuka jiki ya yi ne lako don ku nima ce Allah ya ku lako naku الذي خلق لكم الأرض أرض ذلولا لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ألا شيء يسجى كزمان ذلول ذلولا أي مسهلا ميسرا ألا يكون حامل حتى كجويا كل جيت في جيل كيف تعتبر هذا يزيد في الدعاء في حزاب سكة عشان كذا ألا أيديه a kasashen da suka ci gaba idan ka tafi sai ka tafiya kilomita ashirin kaza a ƙarƙashin ƙasa muke tafiya اللهم صيبا الناس a ƙarƙashin ƙasa jirgin ƙasa kawai sai ta tafiya a cikin ƙarƙashin ƙasa kaga sadaka huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah madaukakin jiki ne wanda ya halitta muku duk ababen da suke kasa gabaki daya ba wani abu fara ɗaya da Allah madaukakin jiki ya halitta ba don dan adam duka na dan adam shi ne wani to dan adam din da aka halittu waɗannan abubuwa don shi to shi kuma dan da aka halitta shi waɗannan ababen an halitta ku don shi ne to shi kuma dan da aka halitta shi kan ya bauta ma Allah sai ka zo ka gina ka ɗibi kasa Allah ka gina ta ka gina kasan gida sai kuma gina ka rika da giya a ciki kasa Allah sannan ka ɗibe ka yi abin da Allah ce bai za ba ko ka zuba karuwai ko ka ba 'yan kaka ko ka ba masu duwatsu kasar Allah ka ɗiba ba shi kenan sai ka zo ka ɗebi shinkafa Allah ka ci kuma da ka ci shi kenan sai ka kama shi sai ka ma Allah bauta ka ci ka ƙoshi kuma shi kenan sai sai ka zama shaidani ka ɗibi ruwan Allah mai daɗi ka shafa ka kawai ka sha ka ƙoshi kuma shi kenan abin da za ka yi bayan kai yatsa shi ne kuma sai ka ɗibi wannan ƙarfin da Allah ya baka wanda ka samu ta hannu wanda ka sha da abincin da ka ci sai ka je ka saba ma Allah da shi وكان هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا Allah shi ne wanda ya hadisa muku duk abin da kasa da ka gani ɗauki nama ka ci lafil ardi bauta ma Allah da na sakamakon naman nan da ka fito sai ka saba ma Allah a'a abin da ya kamata mai hankali ya yi shi ne idan ya samu wani abu daga cikin ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya masa ya halitta dan shi to kamata ya yi ne ya bi Allah da wannan ka sa sabon tufa sabuwar riga sabon ɗinki ya ka ce ka gode ma Allah kafin ka sa ma ka gode ma Allah اللهم أنت كسوت به أسألك من خيره وخير ما صنع له نعوذ من شره وشر ما بني له كفار سابو كذا ما في الأرض هنا هنا شن أبابا كذا كاغا بشن أبن تساعد تقي حمد لله الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة وجعلني من المسلمين هذا أبن تقي بأ الله sannan wannan koshin da kai me kai ma Allah maɗaukakin sarki da shi na ibada da ka cika koshi shi ke sai kai na jaki so shi ke nan dishin a da ka cika koshin nan sai ka za ki kai ma Allah ibada ka samu ƙarfi an kawo wutar lantarki buɗe ƙur'ani ka karanta da daddare tashi kai kiyamun laila ka san akwai wutar lantarki ma kiyamun laila ya fi daɗi kuwa na cikin duhu sai ta jin kunci Allah ka haskaka mana kada shi ne wannan wanda zai halaka lakum ma fil ardi jami'an Allah shi ne wanda ya halitta muku ababan da suke kasa gabaki daya ba wani abu da aka ware shi da wannan malamai suka yi istinbati suka ce al-afru fil ashiya'il ibaha asalin duk abin da ka ganshi a kasa to halal wani abu da Allah ya halitta maka to halal sai idan Allah ya ware ya ce banda kaza In yanzu a dabbobi kowace dabba ya halatta ka ci namanta sai wadda nassi ya zo ya ce banda ita su waye wannan da nassi ya ce banda su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kullu kullu dinabin min as-sila duk wata dabba da take kama abu da haƙoranta ta ci to haramun ne ka ci a matsayin ka na dan adam musulmi ka ga ba za ka ci zaki ba ba za ka ci damisa ba ba za ka ci dage ba ba za ka ci abin nan ba waccan abar gacin da suna wanda ake ci masa mai wayo dila duk ba za ka ci su ba sannan ba za ka ci gafiya ba ko ba da haƙoƙi take ci ba wato ita kadai ce kuka kai dariya kuka ce ah, wanda ya ci da Allah ya gafarta mishi <laughs> eh, ka gani ka ga buna bin kenan sannan a tsuntsaye kuma kullu fi ikhlalin min as-sayf abin da shi kuma yake kamawa da kafafuwarsa haka to shi ma ba za ta ci ba kaga an wane ma a nama na to amma a wancan gona din nan kuma sai aka ware kura kura halatta mazan sama ya ware kura sai ya halatta a cikin kura in ka kama kura in ka za ka cika ci amma ba za ka ci kare ba sannan akwai dabbobin da su kuma aka ware su da sunan kamar alhanzir alhanzirci shi in ka kalla za ka ga baya cikin juna sannan baya cikin mikhlaf amma yana da wata sifa ta kazanta sai shari'a ta ware da shi ta kadai kagani sannan aka baka ka'ida duk abin da aka ce ka a kashe shi bai halatta a kashe shi ba to haramun da shi domin sai ka kashe za ka ci. sannan kuma duk abin da aka ce in ka gan shi ka kashe shi shi ma kuma haramun ne ka ci <laughs> duk abin da aka ce maka kashi in ka yan to haramun ne ka ci ka yanzu ba za ka ci shirwa ba ba za ka ci bera ba ba za ka ci kunama ba ba za ka ci maciji ba domin duk shari'a ta ce a kashi kaga shi ne wani, amma duk sauran ababen sai suka zama halal sai da kai wannan abubuwan guda nawa aka lissafa yanzu za ka iya lissafa ababen da Allah ya ce a ci wane zai iya lissafa wani abubuwan da Allah mai kudi ke ce a ci ba su da iyaka amma abubuwan da aka ce ka a ci ba su da yawa to kaga huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an jinna ku kitab aka halatta maka kasa waɗanda aka ware aka ce karkasa su ba su da yawa waɗanda aka halitta maka aka ce maka kashi aka halitta maka su aka ce kata su suka fi yawa ababen sha waɗanda aka halitta maka aka ce kasha sun fi yawa waɗanda kuma aka haramta maka yan kanan ne amma wai sai ka ce kai waɗannan da aka ce kakkaye su za ka yanzu wani ne zai iya lissafa mana ababen sha waɗanda suka halatta ba wanda zai iya sai dai ka buga misalai in ka gama yawon ka kaje je china ka je india ka je saudiya ka america ka waye kana zuwa wata ƙasa kuma sai ka ga wani abin sha wanda waɗancan ƙasashen ba su da shi amma waɗanda aka ce haramun ne ‘yan kaɗan ne هذا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يا الله يا على السامك يا على السامك سيتي سكنا كلي كشي كشا كشا يا الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسلمين إذا زاقوا مثلا في عدو في فليا ku ci ku sha amma ka ku banna shi yasa idan Allah ya azurta ka da tufafi ta ka in Allah ya azurta ka da abinci ka ci in Allah ya azurta ka da abin hawa kai hau amma wala tusrifu ka ku banna kakka ci haram sannan kakka kai oba abin da yake ga iya ka bukata sai ka ce bari ka kara ka annaka kakka tumasawa ila kama ila ganin sai Allah madaukakin sarki ya nufaci sama malamai suka ce lafazin istawa ko mai wasa a kansa mai tsawo ya darasi a kan wannan istawa da mai tsawo ana da kalla a yi shi darasi ba a daya istawa amma ne daga cikin maganganun da malamai suka faɗi suka ce sun wa ila sama'i wasu suka ce istawa ila sama'i daidaita Allah ya daidaita a sama daidai yake da istawa alal al'arsh wasu kuma suka ce sun wa ila sama'i daga nan sai Allah madaukakin sarki bayan ya halitta muku duk abin da ke cikin ƙasa sai ya nufaci sama فسواهن سبع سماوات في أن ملك تنسل في يدي ديتاس أمطين سمي تجابا ما نمي تنسكونا سودا أسد سمواني أن لا يفاق عليك في آلي وسنة سكدو سكنون سوى أن لا يفاق عليك السماء وسكما كمان سنة إشارة سوى أن لا يفاق عليك كمان وانا in ba ku manta ba mun tattauna wannan matsala ina ganin a cikin suratul da eh, ina da suratul tabaraka suratul mulk a nan yana nuna Allah madaukaki ya fara halittar kasa da ababen da ke jikinta sannan sai ya halitta وهو بكل شيء عليم كما ألا مدر الشمسين سني نيمة سنين عقل قومي يا تنقومي باونا أبن دفير يا أدريش ثم قد مجرد نجوى في مساكة السماء ومن آية مصمم في المستوى إلى السماء بسواه من سبع سماوات إن شاء الله الله مدر الشمسين ومسيم الله يبقى شر يوم الوادي في سوقا الله مدر الشمسين سائد سماء الخير يا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته